babu ma a fi ahkamid dima'i wal hudud babun fi ahkamid dima'i wal hudud abu zai da kairawa ne allah ya masara rama ke cewa yau za mu yi magana akan hukuncin jini da haddi kaga sai ya dace da abin da muka yi cikin tirmidhi din addima jam'i ne na addamu an gani alhudud jam'i ne na alhaddu malam ya ce wala tuqtalu nafsun bi nafsin illa bi bayyinatin adila ba a kashe rai da rai ba a kashe rai saboda rai wajen sakayya mukafa'a kenan wala tuqtalu nafsun mukafa'atan bi nafsin ba a kashe wata rai don sakan kawa wata rai illa bi bayyinatin adila sai in an samu shaida ta daidai ta adalci wannan shaida din kuma aƙallu hara julani mafi ƙarancin shaidan shine mai mutum nawa shaidar kisan kai da zai tabbatar a kashewa ne don ya kashewa ne mafi ƙaranci mutum nawa in mutum ɗaya ne fa bai zama shaidan adila ba awi itiraf ko kuma firici shine compensin ko mutum ya furta ya ce ya yi alayi tirafu sayyidul adilla inda mutum ya faɗa da bakinsa ka yi shi kenan aizance ya kare. ya yi ikirari kenan au bil kasamati ko kuma ta hanyar rantsuwa alkasama shine al'aiman kenan amma ba a kashe wani saboda dalilin rantsuwa ya rantse cewa an kashe wa ne an kashe mun dan uwa wallahi tallahi an kashe mun dan uwa kurin ku je ku kashe wancan mutumin ba a yi sai da sharuɗa shine ce idza wajabat an gane idza wajabat kamar ya eh, ai idza ba mahaukaci ba in dai mahaukaci ne kisan kai to gaskiya wannan wani abu ne daban kuma ya zamanto mai hankali ne ɗaya kenan kuma baligan ne baligi ne kuma ya yi daidai da wanda ya kashe din a samu mukafa'a fi dini wal hurriya a dini da hurriya kun gane kamar misalin kar a ce uba ne ya kashe ɗa za a yi kisasi ko sannan kuma kar a ce bawa ne ya kashe ɗa kuma a ce za a yi wannan ayi ɗa ne ya kashe bawa dole sai an samu daidaituwa shine idawa wajabat din kuma waliyan wanda aka kashe din su yi ittifaki cewa lallai an kashe musu dan uwa wani shi ya kashe musu dan uwa in aka samu sabani suka ce a a tsakani da Allah wannan mutumin ba shi bane wasu suka yi taran zuwa shi ne to an samu matsala kun fahimci wannan A sama din ba za ta yi aiki ba sannan kuma Sharaɗi shine masu yin rantsuwar daga mutum biyu ne isama ba wai mutum ɗaya ba mutum biyu isama sannan kuma ya zamanto su waliyan da za su yi suna da wani abin da ake ce da shi laus abin da ake ce da shi laus shine karina dalili wata hujja da zai bayyana cewa lalle wancan din ya musu kisan kai ba wai haka kawai ai shaci faɗi ba kuma dalilin ya zamanto mafi rinjayen zato za a gaskata me dalilin na din kamar misali a ga wanda aka kashe din yana ta birgima a cikin jininsa ga wanda ake zargin ya yi kisan kan kuma a kusa da wurin kaga wannan laus ne ƙarina ce me dalili gashi an kashe mana dan uwa ga wanda muke tuhumar gashi a wurin ya gama kashe shi zai gudu an ka gan shi kaga wannan laus ne ƙarina ce dalili ne dole ne sai an samu wani abu da za a gaskata haka din ko kuma ga wukar ma da aka yi kisan a hannunsa kuma ga alamar jini ka san wannan din zai iya daukan tawili wani zai iya cewa akuya yanka ya zo wucewa ko bai zai yi ba ha ya yanka akuya ne ya zo zai wuce ga wani kuma ya kisan kai ya gudu kuka zo ka ce shi ne wata ka gama shi ba ne ba wannan ya faru ba wani ya shiga wani gida kana ji ko ya je ya yi kisan kai ya shiga gida ya yi kisan kai kai kuma wani bawan Allah ga aka da tsohuwar besfa sai ka zo ka ce wai kana sallama da mai gidan kana son ganin sa kai sallama shuru shuru shuru ka gaba kowa yana ta buga besfa ka kacakar kacakar kacakar kafin ya tashi besfan nan kurin labari ya kai an yi kisa kurin aka zo ana neman wa kisa aka ce gashi nan damun wallahi ana zuwa aka kama shi yana buga baseball zai gudu ya ce wallahi ba ni ba ne ni mai gidan ma na zo nema ka ce karya ne kai ne ya shiga bala'i ai malam ka yi addu'a Allah raba ka da masifa Allah wannan ba yana cikin fitnatul mahaya ya ta kuskure maka Allah kiyaye wani ya zo ya make wani a mota ya wuce kai ma kafin ka taho ka buge wata 'yar akuya ta fasa ma idan mota da jinjininta jininta wani ya je ya buge wani a ƙauye ya wuce 'yan sanda suna bin sa kayya kayya ti ti kai ma kana ta gudu baka tsaya ba 'yan sanda ya wuce leko miro sai ya ga idan motar ka a fashe kuma ga jini ce kai ne ka kai kai kisa ka ce wallahi ba kai bane ba kai wancan ga jini ga idan motar ka ya abin nan malam kafin ka fita fa kafin ka fita fa musamman ma in yan ƙauyen ba su gane wace mota bace ba ka shiga garari kuma gashi su ba damuwa suka yi da rantsuwa ba constitution ne kur to shi yasa aka ce dole a samu Laus. a samu eh, karina da za ta bayyana haka to wannan kenan to yaya ake rantsuwa din shine zai faɗi wato a ah, a wannan a wannan yadda ake rantsuwar to sannan akwai abin da na manta ban gaya muku ba malamai sun sharɗanta wajen shaida da za a bayan na kisa ɗin su kansu waliyan mamacin sai sun yi ittifaki akan wannan shaidar an kashe musu ɗan uwa E ga shaida dukan sun yi tufaƙi wannan abun shine shaida sai wani ya ce a shi gaskiya wannan ba shaida bane ma a gurin sa abu kaza ne kaga ba ittifaki ba to bari a kashe wannan mutumin saboda wannan ba to ya za a yi rantsuwa din kamar ya rantsuwa ka san in an zo za a yi rantsuwa babu hujja ne karara ko ko ba haka bane ba ba a da dalili kuma bai yi itirafi ba to dole sai dai su yi rantsuwa su waye za su yi rantsuwan yuqsimul wulatu 50 yaminan wulatul mayit kenan auliyaul mayit majimunta lamarin mamacin da aka kashe su ne za su zo su yi rantsuwa guda nawa hamsin rantsuwa hamsin kafin a kashe wancan mutumin kowa sai ya zo ya rantsuwa sai an nemo danginsa mutum hamsin wallahi tallahi ko billahi alladhi la ilaha illa huwa anna fulanan qatalahu na rantse da girman ubangijin da babu an bauta cancanta an ba shi ba wani shi ya kashe mana dan uwa kaji daya shi ma yazo ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa wani shi ya kashe mana dan uwa kaji biyu sai an jere su 50 nan gaba daya in wani ya zo ya ce kai abun afuwa gaskiya ba rantse ba to ba za ku a kashe wancan mutumin ba to idan sun fi hamsin fa dangin duk sai sun yi wannan rantsuwar to idan kuma ba su kai hamsin ba fa sai a raba rantsuwar a tsakaninsu kamar misalin dangin nasa mutum 25 ne kowa sai ya yi rantsuwa biyu kuna fahimta su ai masu rantsuwan wanda suke zargin an kashe musu dangi ba kurum don kun zo kun ce an kashe muku dan uwa kawai sai aje a kama wancan mutum a kashe ba ba Allahu akbar malam an bar musulunci ya zama tarihi haba malam yanzu fa zuwa ake gidan kurkuku yan fashi sun yi fashi da makami in sun san manya suna da hanya an je an yanke musu hukuncin kisa din ko rataya din su a tsarin su fa ka san ba da an yi ake yi ba ana zuwa aje aje su ko daga baya wani zai zo ko a ce lauya zai zo yana da uzuri ko waye ko waye babu wani hukunci katkat wallahi malam idan suna da hanya ko zuwa za a yi an mai ne ba ɗaya ba biyu ba sai a je a zube su sai a je a ɗebo su. wanda ba su ji ba ba su gani ba sai a ɗebe su sai a zuba su a mota a maimakon waɗancan sai a kai su a ɗaure musu fuska duk a harbe su sai a ɗauka a hoto a zo a kai evidence a ce gashi an kashe su su kuma waɗancan a sake su duk a ƙasar nan ana yi ku gaya mu in ba gwamnatin musulunci ba wace gwamnati ne za ta iya gyara wannan wa yastahiquna dama shikenan sai su cancanci jini kamar ya cancanci jini in sun yi wannan rantsuwar hamsin din sun cancanci jinin dan uwan sai a kashe wancan fil amdi kenan in kisan ganganci ne wa yastahiquna addiyata fil khata'i kenan idan ku a kisan kuskure ne bayan sun yi wannan rantsuwa din guda hamsin kaga sun cancanci a basu diya tun da kisan kuskure aka yi dan uwansu kun fahimci wannan sai ya kawo ta ka'ida wala eh, ya kawo akwai hadisi da ya inganta da manzo Allah mun karanta da ku a talifuna 50 yaminan wa tastahiquna dama sahibikum mun karanta wannan a cikin sun muwatta su bulugul maram da su umda duka to sai ya ce wala ya halifu fil amdi aqallu min rajulaini aqallu min rajulaini kasa da mutum biyu ba sa yin rantsuwa in dai a kisan ganganci ne dole masu rantsuwan sai dai su zama daga biyu ne inawa isama wala yuqtalu bil qasamati aksar min rajulin wahidin to kuma ba a kisa na kisasi in dai an yi kasama an yi rantsuwa sama da mutum ɗaya wala yuqtalu bilkasamati aksara min me rajulin wahidi za a yi rantsuwa idan aka yi rantsuwa kamar misalin ana zargin wasu ne suka yi a a wasu sun yi kisa to sai aka ce sai su rantse aka yi rantsuwa din idan an zo za a yi kisa wajen daukan fansa din in dai misalin mutane ne da yawa suka yi to dole ba za a kashe su duka ba a nan abin da yake faɗa sai dai a kashe mutum ɗaya to kamar ya sai sa hadu su rantse su ce wallahi wani ne ya kashe shi kamar abin da yake so ya nuna a nan zai yi bayani eh, nan gaba kaɗan ainihin kashe shi wane ne ya yi waɗancan wani ma bai sa hannu ba yana da gurin ya yadda ne a yi to a nan gurin sai su yi rantsuwa cewa a kan shi shi bala'i ya saukan masa na'am na'am to wannan kenan la yuqtalu bil qasamati akthar min rajulin wahidin malan ce yaksimuna alaihi wa qila yaksimuna alal jami'i thumma yaqtaruna wahidan minhum yaqtulunahu sai su yi rantsuwa su zafi ɗaya a cikin sai a kashe shi wa inna ma tajibul qasamatu bi qawlil mayyiti rantsuwa tana wajaba a yi ta ne da maganar mamaci lokacin bayi da lafiya kamar misalin an je an mai duka dukan da zai kai ga ya mutu kafin ya mutu ya ce wa iyayensa ko danginsa wane da wane ne su suka kashe ni to a nan gurin ana cewa dole sai kun zo kun rantsi ne saboda shi mutumin da aka kashe din daga baya da ya mutu ko ina ce da bai mutu bai faɗa to shi ne ba da labari su wani su wani suka kashe ne suka yi min eh, ta'addanci to in ya faɗa haka ne sai a zo a kira ku a sa ku zo ku rantsi kamar misalin ya ce a bi ƙaulil mayyiti dami inda fulani wani ne ya kashe ni au bi shahidin alal qatli ko kuma a kawo shaida akan kisan au bi shahidaini ko shaidu guda biyu alal jarhi in an ji wa mutum rauni shaidu kwaya biyu thumma ba da zalika an kashe shi ko kuma an yi masa rauni bayan raunin sai ya ci gaba da rayuwa ya ishu ba da zalika ai ya ishu ba da zalika darbi awil jar wannan mutuwar ba take mutu ba kun fahimci wannan a nan so yake nuna mana yaushe ake rantsuwa wanda aka kashe din ya mutu daga baya shine zai ba da labari su wane ne suka yi ko kuma bishahidin an samu wata shaida dangane da kisa din ko wani shaida da ya ba da labari cewa wane ne ya yi kisa to sai a zo a yi wannan ainihin wato rantsuwa din wa ya wa ya sharabu suka ce mamacin kuma ya ci ya sha wannan kinaya ne na cewa ya yi tsawon kwana ba daga kisansa ya mutu ba daga ya mutu ba amma anan ku lura ba sharaɗi ba ne cewa wai wai sai in ya ci ya sha dan zai iya yiwa ya ɗauki sati biyu ma bayan dukan nasa baya ci baya sha yawa amma wa ya kulwa ya shirab ana nufin dai baƙa'ul mudda ne kawai ma'ana ya ɗan saura bai mutu ba kun fahimci wannan to sai ya shiga wata matsala wai na kala mudda'u halafa almudda'a alaihim hamsina yaminan mudda'udami waɗanda suke da'awar jini da'awar an kashe musu dan uwa aka ce su rantse suka yi nukuli me nukuli suka yi suka ƙi su rantse shine nukuli zai iya yiwa ce ku rantse ai mun karanta da kowa hadisi ko da kisa su huwaisa da da da da da da da wane ne da da suka zo alkalanci akan dan uwansu da aka kashe musu annabi ya ce ku rantse suka ce su ya za su rantse akan kaifa halif ala shay'in lam nara Ya za mu rantsa kaga to nukuli kenan to sai annabi ya juyar da rantsuwa akan yahudawa tunda su ake tuhuma hadisin bukhari da muslim to a nan gurin idan wanda yake da'awar shi an kashe masa dan aka ce rantse ya ce ba zai rantse ba shikenan halafa almudda alaihim wanda ake ake zargin sa shi yayi kisan sai ya rantsuwa shi nawa zai 50 na yaminan zaka rantse sau 50 cewa kai gaskiya ba kai ka kashe wannan mutumin ba to yace fa in lam yajid man halifu min wulatihi ma'ahu idan shi wanda ya yi kisan ake tuhumansa ya yi kisa bai samu wanda zai taya shi rantsuwar ba gairan mudda alai shi shi kaɗai ya saura wahadahu halafal hamsina, kurin sai a jera mai rantsuwa hamsin din ya yi ta yi ya kamata ya samu yan uwansa za su taimaka mai rantsuwa ko idan babu fa a jibga masa rantsuwa hamsin din ya yi ta yi to sai shiga wata matsala me hukuncin a zargi mutum ashirin da kisa kama a ce mutum ɗari su suka yi kisan nan ko mutum ashirin ya ce walawi du'iya alƙatulu ala jama'atin da za a yi da'awan cewa wasu jama'a su suka yi kisa halafa kullu wahidin minhum hamsin yaminan kowa shi shi kadai sai ya rantsuwa guda nawa hamsin wancan abin da yasa aka ce taimaka yan uwansu taimaka masa shi kada yake tuhuma nan ko ku ku hamsin ne ana tuhuman ku kuka kashe wannan mutumin ya za ku kubutar da kanku sai kowa ya zo ya rantsuwa ɗaya ɗaya ɗaya billahi ladhi la ilaha illa huwa ba ni na kashe shi ba ɗaya billahi ladhi la ilaha illa huwa ba ni na kashe shi biyu sai ka yi hamsin a ajiye ka a gefe wannan ma ya zo ya hamsin wannan ma ya zo ya hamsin kuma ko ku dubu ne Allah kiyaye wa ya halifu min alwulati fi talabi dami 50 rajulan 50 yaminan alwulatu fi talabi dami alwulatu din nan waliyai waliyan wanda suke neman jinin dan uwansu za su yi rantsuwa za a samu mutum nawa ne mutum hamsin a cikinsu hamsuna rajulan ma'ana kai ne kake da dan uwanka da aka she maka to sai bukata ta sa shari'a za ta sa ku yi rantsuwa don ku yi isbati ku tabbatar da cewa wani shi ya kashe muku dan uwa to za a nemo dangi dangi dangi na mamacin wanda aka kashe muku dan uwa mutum nawa mutum hamsin to wa in kanu a fa idan kuma dangin mamacin da aka kashe ba su kai hamsin ba fa qusimat alaihimul aimanu sai a raba musu rantsuwan nan guda hamsin kamar su su biyar ne kowa sai ya goma to sai ya kawo wata matsala wala ta halifu ra'atun fil amdi mace ba a sa ta ta rantsuwa a kisa na na al'amdu an gane yawwa la ta halifu imra'a mace mace mace ba ta yi a namiji akwai namiji a kusa da ita ko babu saboda cancantar jini da rantsuwa shine istihqaqud dami fil qasamati cancancan jini ka nemi jinin dan uwanka ta hanyar rantsuwa sharadin da malamai suka shimfiɗa shine wanda zai nemi wannan jinin shine ya zama namiji sharɗuhu zukuriya dole a samu mai azzukuriya to shikenan idan kuma gaba ɗaya masu dangin wanda aka kashe duk mata ne fa ya za a yi shikenan sai almaktul din ya zama bi manzilati mallawa da waritha lahu kenan sai shi wanda aka kashe din sai ya zamanto kamar bayi da magaji to sai a juyar da rantsuwar ta koma gawa ga waɗanda ake tuhuma su sai su yi me sai su sai su yi rantsuwa to wa idan kasara da yaminun alaihim halafaha aksaruhum nasiban minha idan an raba rantsuwa sai aka raba ta daidai to amma an samu ragowa rantsuwa hamsin ne ko sai ya zamanto su su biyar ne to yaya za a raba ta a su su hudu kai hamsin ya za a raba ta wa mutum hudu a sha biyu sha biyu sau hudu nawa akwai rabo to kaga an samu inkisari kun fahimci wannan an samu inkisari to shine abin da yake nufi a nan gurin kaga zai iya yiwa lissafi ya kare kenan wa inin kasarat yaminun alaihim halafaha aktsaruhum nasiban minha sai a duba misali da an zo cin gado ne ko an zo karban diya wane ne zai fi samu wa ya fi kusanci da shi to sai shi a jibga masa rantsuwar kun fahimci wannan to na tafi wana insha Allah saboda kada kada yayi yawa